Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci da fatan mun wuni lafiya Allah ya sa ka amin. To, yau mun shigo satin ƙarshe na watan azumin Ramadan. To, kamar yadda aka fara da wasu ba ajiye da su ba, wasu kuma an ƙare da su bai zama lalle shekara mai zuwa a ƙara ɗauka da su ba. To, na san ni mai laifi ne aka bibiya na saɓa wasu a irin na da nake yi musamman a kafafen sada zumunta. To ina mai neman afuwa a gare ku duk wanda na san na saɓawa da ya yafe mun sannan ni kuma duk wanda yake ganin ya yi wani abu bisa kuskure na yafe masa domin aka bibiya yana ɗaya daga cikin waɗanda bai zama lalle shekara mai zuwa a ɗauki azumi da ni ba. shi yasa nake neman afuwa musamman wajen allah da ya halicce mu. Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya, ya karɓi ibadunmu, ya yaye mana dukkanin matsalolin da suka addabi ƙasarmu, ya shiryar da mu da shugabanninmu, ya gyara zukatan tsakaninmu da shi. Allah kuma ya ba mu tabbataccen zaman lafiya a mu Najeriya da jihohinmu da mu da kuma dukkanin ilahirin inda babu zaman lafiya. Ina miƙa saƙon Gaisuwata ta ga dukkanin na, musamman masu yi min addu'a a ko da yaushe. Ina musu fatan alkhairi ina kuma godiya da addu'o'inku. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya raya muku ku. Allah kuma ya taimake ku a dukkanin al'amuranku. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ne na ku a ko da yaushe. zalla daga nan ƙasar Turai. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A sha ruwa lafiya. Allah ya maimaita mana.